izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba wani ba zai koka ba ita in zarzo kai kaiminta kuma ba ta uya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba a matsayina na shugabanka amma kana samun wuri kana zama ta ci kafta ranka daɗe a da ne zaka bani umarni na ɗauka amma ban da yanzu saboda a halin yanzu ranke daɗe tana cikin wannan ma'aikatar kuma kai kanka a ƙarƙashin ikon ta kake da dukkan wanda yake kurin nan da kuma ma'aikatan nan baki ɗaya gaskiya babu inda zan ci Ya za a yi ina ba da umarni kana bayarwa. Rinke daɗi, ba umarnin ki nake bi a wannan kamfanin ba. Umarnin mai girma matawalla nake bi. Saboda haka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. sai da zo ya labe barka da zuwa Allah ya taimake ka bismillah bashi ba zama na zo yi ba na ji labarin abin da ke faruwa da kuma abin da yake shirin faruwa abin da ya sa na zo kenan Allah ya taimake ka. Dakata Sara. Karki ce komai. ke ma ina da magana da ke amma mun koma gida kowane daga cikinku ya koma bakin aikinsa dai har yanzu ga matsaye ba halin da muke ciki ba haka ne kawai mu ci gaba da jira mu ga abin da zai faru tun da mai girma mata walla ya zo ai magana ta zo ƙarshe ko ma me ake ciki za mu ci Allah sa alheri banza kawai mu za yi wa iskanci kai na yan tawagata mu je ofis a ah, jama'a assalamu alaikum ah, kowa da kowa ya koma bakin aikinsa Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Umar Hashim, na ka daɗi. Ina yaba ma tare da jinjina akan yadda ka riƙe gaskiya da kuma amana kake tafiyar da harkokin kamfanin nan yadda ya kamata. Ina so ka yi bincike ka tabbatar da gaskiya al'amarin nan sannan ni ma zan yi nawa binciken ta nawa gefen insha Allah kawai saboda tsabar rahin mutunci yanzu kiri kiri ba mu ma me aka tauna ba saboda tsabar rahin mutunci ba a san me aka yi a ciki ba ni ko an tsaya da abin saboda tsabar rahin mutum ya aikata abu amma kawai an yi hiru an yi abu sai ka ce ni kaɗai ne mun abin na dalar da Allah ba ka ji ba da Allah zo ka ji ka ji ba sabi Allah sabi ga manzon Allah a ce a yi abu a nan nan din ni kadai aka tozarta a ranku dazu dazun nan fa dazu kana gani yadda aka tara mutane a gurin nan sai ka ce ni kadai ne mutum aka ci mutunci na aka aka toza abun amma shi kana ji ka gani fa a ciki da muka shiga ciki billahi lazi yadda suka yi abun kalla kun ba wanda ya ji ba wanda ya gani suka rufa masa asiri malam na kowa haƙuri ake yi ita rayuwa eh. ka ɗauke ta da sauƙi kuma eh? idan ba ka ɗauke ta da sauƙi ba za ta baka ciwon kai eh? a waye kira ka da Allah da Allah je ka da Allah ka tsaye da wani gemu da Allah tsaye gege ni wallahi ba su to shugaban munafukai a canza sana'a shugaban munafukan ne kai ma ai kana goyon bayan su gaba daya wallahi gaban aka tozarta ni kiri-kiri amma shi ga shi dan ya rike jin koyin kama ya ta koyi ga idan dai sun yi abin shiru sun yi kaka sun rufe isu isu sun abu sai ka ce ni kadai kawai sai ka ce ni kadai ka sa a gaba su wancan ya ke kuma ma haɗa gida kun jire na hankali wai a kama mutum dumu-dumu da sata ya sati buhun shinkafa ɗari amma kana tunanin juya mutane littafi ni kuma na ce ƙarya ne dama an ce akwai barayin zaune akwai barayin tsaye kun ga kenan dukansu barayin ne a ofis ɗinsa yana faɗa ina faɗa shi umar hashin ɗin wai na tashi na fita na ce karya kake yi zuri tana cin zuru ne eh <laughs> ya faɗa na faɗa ya kalle ni na kalle shi ido cikin ido wai shi ne mai gida na ce ƙarya kake yi ga dai uwar ɗakinmu nan hajiya sara tana zaune ba wanda ya isa ya magana ya kalle ni na kalle shi ido cikin ido sha sha sha kawai na sani ranka ya daɗe ai ba a canza wa tuwo suna sai dai akwai na dawa akwai na gero akwai na acca kuma duk sunan su tuwo <laughs> da kyau samira sunan su tuwo ranka da daɗe da kyau samira <laughs> ba dai taka masa ofis ba yin yake da ofis haka nake da ofis a cikin ma'aikatar mai girma wanne ta shinkafa ya zai da ni na ci dubu sai gaskiya ne ya ina so ku gano na abu na tabbata cewa wannan kes ɗin baɗa yajin da a cikin ofis ɗin wani ne musamman ma ni da suka mai da ni kamar wata muji a cikin wannan ma'aikatar kuma gaskiya nake faɗa shi yasa suke jin haushi na da tuni Umar Hashim ya sa ni ma an kore a cikin wannan ma'aikatar amma da yake Allah ba a zalimin kowa bane gashi ne idan manuniya ta nuna abin ya fito a su. To mu fa an sama aljihu. Kamar yaya an sama aljihu? To ke in ban da abinki gaba ɗaya da mu da ku mun san hukuncin da aka yanke a ciki? Ina ba. Tunda mai girma mata walle ya ce kowa ya koma bakin aikinsa, za mu ji komai daga baya. to kai ni fa a wannan gaba ɗaya ya biya ɗaure min kai ba. ai duk cikin mu nan kowa dole ya ɗaure masa kai kawai an ce dai mu tawo mu kama aiki ba mu san abin ya zai kasance ba kun ga mu dai kawai namu ido fa kowa ya saci shinkafan ma a hankula za mu ji Allah dai mana mai kyau amin Rewa ya ya samu. Ina daga farko, daga zuwan Hajiya Sara. hankali na ya tashi amma kuma daga zuwan mai girma mata balle sai na ji hankali na ya kwanta na son kuma insha Allah zai da sauki so dama ai shi Allah ba bawan bawansa bane duk abin da aka ce idan har kana adda insha Allah Allah zai kama komai cikin sauki da ikonsa gaskiya ne yanzu ba gashi Allah kama da sauki cikin gaggawa da aminci ba kwarai kuwa ka san Allah yana aiwatar da abu lokacin da ya so komai zai wuce insha Allah Allah ya kara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki duba ki ji wani zance wanda hankali ma ba zai dauka ba wallahi ko ran ke dade to ya za a yi bada yaji ya saci shinkafa har buhu ɗari sannan ya fita da su babu wanda ya gani abin nan ya tada min hankali an rasa wanda za a liƙa wa sharri cikin ma'aikatan nan sai baɗa yaji Ke kin san akwai lauje cikin naɗi. Dole akwai wani abu a ƙasa. In ba haka ba ya za a iya ɗau shinkafa ya fita da ita babu wanda ya gan shi ko mutum ɗaya. Dole akwai wata ƙullalliya. Domin wannan abin tuggu Kuma insha Allahu Allah zai bayyana da gaskiya. <sighs> Allah ya kyauta. Ah, Baɗa yaji, na lura da irin tashin hankalin da ya same ka a yayin da aka ce ga irin matsalar da ta faru da kai. so abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka shi kansa umar hashim na tabbatar a inda halinsa na alheri yake ba zai yi da cewa daga gurinka aka samu wannan matsalar ba kuma duk wani wanda yake cikin kamfanin nan walau yaro walau babba walau mace walau namiji wallahi tallahi ne maka rantsuwa da girman Allah ba za su taɓa yarda da cewa a kanka wannan matsalar ta faru ba akwai irin kitimurin gwanon da aka yi amurda amma da sannan Allah zai bayyana gaskiya an shi zai ci maka mutunci ne kuma sai Allah ya kawo maka mafita kuma daɗin daɗawa a karin murnar da nake maka babu wani abu da zai samu bawa na ɗaukaka face ya faɗa irin wannan tsananin ka tuna annabi yusufu alaihi salatu wassalamu yan uwansa ne fa abokan haihuwarsa wanda suka fito tsatso ɗaya ka duba irin wahalar da suka bashi domin a nuna misali a kanmu aka faɗa shi rijiya ya koma bauta ya shiga kurkuku karshe kuma ya zama sarkin garin gaskiya ne sojan ma'aiki to ne maka albishir da cewa wata ɗaukaka ce za ta same ka shi sa wannan masifar ta same ka kuma wannan masifar na fula ce ta ta zama kawai haba'an mansura insha Allah rabbi ni na amu na yadda tsakanin Allah zuwa daga Allah zuwa Allah ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ba daga Allah zuwa Allah wallahi na san baka aikata wannan abu. kuma ta nemo ma na san shi ma haka ya yarda da abin da na faɗa. Hmm, Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Muna ta hamdala bana ga tsanan mu sai matashi. Sai ku bani gidan gidan gwagware. Gwagware ya ci zaɓe. Audu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim.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 'yan uwana 'yan jihar katsina gaba ɗayanta da kewayenta da lokal gamman 34 na jihar katsina ina al'ummar bakore da batagarawa da bindawa da ba batsare da ɓaure ina al'ummar ciranci ɗan musa ɗan dima ɗan ja daura Dutsi da dutsen ma ina al'ummar faskari funtuwa ingawa jibiya da kafur ina al'ummar kai ta kankiya katsina kankar da kuma kurfi kusada mai aduwa malumfashi mani mashi matazu da kuma mutanen musawa ina al'ummar karamar hukumar rimi sabuwa da safana sannan da kuma al'ummar karamar hukumar zamu lokaci ya yi da za ku rama alkhairi da alkhairi da haka ne muke kiran al'ummar jihar katsina gaba ɗayanta da kewayenta da mu fito ranar zaɓe ranar 18 ga watan uku ranar za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisa mu zaɓi Dr. Duka Umar Radda a matsayin gwamnan jihar Katsina tare da 'yan majalisarsa na ƙananan hukumomi guda 34 a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Ƙuri'arku ita ce 'yancinku, kada ku sake a yaudare ku ku sai da ƙuri'arku. Ƙuri'ata ita ce 'yancina, kuma sannan ƙuri'ata ta Dr. Duka Umar Radda ce tare da 'yan majalisunmu guda 34 a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Kin san ma wani abin da ya bani mamaki? Harai da sai kin faɗa. Wai Hajiya Sara na shigowa. Wai baɗa yaji miƙe tsi. Sai ka ce wani abu a filin makaranta wai miƙe. Cewa za ki ci mashi mutunci ta nemi ta yi cikin jama'a. Da ta shigo cikin ma'aikatan nan tana wata isa. Dukkanmu muka zo muka gaishe ta. sai da ta gama kallon mu ɗaya bayan ɗaya kallon wulakanci yi aka yi shi ko na kowa sarkin kwaɗai shi ne gaba gaba gun an san mata jikka ya shiga ciki saboda kin san shi ba yana so ya dan goge laifinsa saboda an kama shi da waya hmm. Allah da ya kyauta watan sojan ma'aiki abin da na fahimta akwai wasu mutane da suke bin diddigin suke bibiyan mu su ga aibin mu ko kaka su yi amfani da wannan damar don tozarci gare mu dole ne sai mun yi iya bakin yin mun lura da mutanen da suke bibiyan mu ko suke rabuwa inda muke wannan haka yake ta mu ai duk abin da aka ce an tara mutum goma dan adam ba shi da adalci baya san kishiya in aka ce ubangidanka yau kai ne a gurinsa babba wani aka kawo maka wani sai ka ji cewa an maka kishiya amma sai mu dinga Allah kishiya saboda me ba yadda za a haɗa mutum goma a wurin neman abinci a ga ana ka ga wata matsala ba ta faruwa ba za mu yi mai da lamarinmu ga Allah ba. Na gode sosai. Gaskiya ne wannan sai jama'a yake. faɗaji sai ka yi ƙoƙari ka ɗauki wannan jaraba ce daga Ubangiji kuma Allah ya sa ka fara ne gare ka gare mu dukkan. Alhamdulillah tuni ka gano abin da nake nufin faɗa wannan haka yake ka ƙara kwantar da hankalinka ba wani abu da zai faru da kai kuma zai sannan Allah zai tona asirin waɗanda ka shirya wani ƙulalliyar. Na gode sosai so da maki. Alhamdulillah. Na gode sosai ta yi alhamdulillah. Allah kiyaye gaba. Amin na gode. Mun gode mu ƙarisa. Zainab wai ke a bakin wa kika ji baɗa ya je sace shinkafa. A bakin Zainab marketing manager ita ke faɗa min da bakinta wallahi. Da Allah wannan duk zance ne amma za a ce wai baɗa yaji ne ya sace shinkafa. To wai yanzu mai girma mutuwala me ya ce? Allah ne masani. Ai muna tare da kunan tsaitsaye sojan ma'aiki ya ce kowa ya koma kan aikinsa. Allah ya Amin. Riwa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Alaikum salam mami. Yanzu ya aka yi. Mm, dadi ya zo da kan shawarwar matsala. Allah ya kyauta. Amin. To yanzu ina ita saran take? Ga sunan sun taho gida yanzu. Ke kuma fa? Ni ma gani nan wani aiki nake so in karasa sai in taho. To shikenan. Allah ya da ku lafiya. Amin ya Allah na gode. ranki shi daɗe shi. buhu talatin ko? eh buhu talatin ne ranki shida ne ba shi kaiwa sakatari ya ta yi stampin sai ka damun da shi ok to na nake na gode ɗauke ka kafa ka sa abin da ya faru yau a cikin ma'aikata fa a cikin zuciyarka har yanzu yana damun ka ba shi dame ba abin da kika aikata ne ya dame ni kuma Allah ya taimake ka na yi mamaki da naji na same ki a ma'aikata me zai sa ki fita ki bar gidan nan ba tare da izinin na ba wallahi Allah ya taimake ka ni ma labarin abin da samu shi yasa na yi maza na shirya na tafi ma'aikata domin na kashe wutan da yake so ya tashi. Da kika san cewa kin samu labari. Kin tabbatar da cewa kuma ina cikin ƙasar nan ba wani guri na je ba. Me yasa ba za ki kira ni ki sanar da ni ba? Wala Allah ya taimake ka. Na yi ƙoƙarin kiran ka a waya, amma kuma na kasa samun ka. Shi yasa ku na gajiya gwara na je da kaina. Ko? Da kika kira layi na biki samu ba. Sai kika keta hurumi na. kika je kamfani to amma dai kin san cewa fita daga cikin gidan nan ba tare da izini na ba laifi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wata matar aure fita daga gida ba tare da ta nemi izinin mijinta ya mata izini ba ko da kuwa mahaifanta ne uwa da uba suke cikin wani hali ko rasuwa suka yi sai mijinta ya mata izini sannan ta fita ta ci idan ba haka ba kuma in ta tsallake wannan umarnin ta fita daga lokacin da ta fita ta je har ta dawo akwai mala'iku da ke rubuta mata zunubai ba kuma za su daina rubuta ba sai lokacin da ta nemi yafiya a gurin mijinta ya yafe kin ga kenan ba karamin laifi kika aikata ba daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba Iza ba ta sanya biyayya in ba so Dan girman Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimake fa. Dan Allah ka yafe mu. Na yafe miki. Amma ki kiyaye nan gaba. Sannan kuma duk abin da ba minki bane kar ki ƙara shiga idan kika ƙara shiga na ji labari zan ɗau mataki. na gode ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin sofircin alkai assalamu alaikum amin alaikum salam mai so ba ya duban isa sani da aiki ranke da yauwa sani gashi in ji malama karima ina ita karima ta fita. Ki je ofis ɗin jibirin, ki ce zo ina son ganin shi. Tura ke daɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sani da aiki ranka ya daɗe barka ne hajara ce ta nemi ganin ka a ofis ɗin ta yanzu yanzu je kina ji to ko lafiya yarinya nan take son gani na bari je in je mu ji ko daɗe barka da aiki. Yawa barkan ka Jibril. ki daɗe gani an ce kina son gani na. Gashi. Ai wa ma'aikata albashi gobe idan Allah ya kai mu. Jibril. Allah taimake ki. Abin da ya sa na kira ka didi wannan lokacin. ina so ka aro min naira miliyan biyar a cikin kuɗinku na ma'aikata kafin lokacin da za ku yi albashi zan da maka da su wani business nake so na da su kuma idan na gama juya su kai ma kana da kyakkyawan percentage a cikinsa <laughs> Allah ƙara nasara ranke daɗe ai abin da kika ce shi za a yi kada fa ki manta da kai da kaya in mallaka wuya ne Allah ya taimake ki godiya nake Jibrin Allah ƙara nasara masha Allah Allah ya taimake ki saka iya tafiya Allah ka hana sa ka ya daɗe. Lafiya? Na ga ka tafi cikin walwala kuma ka dawo jiki a sanyaye. Samira, wannan rayuwa sai a hankali. Saudat. Na'am. Tashi ki fita ki bamu guri za mu gana da ni da mukarraban ofis dina. A kai ya daɗe mene? Ki tashi ki fita na ce. kalar ka taki gona munafuka mm, Zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya.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 malamin sadu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai da roƙon Allah malamin sadu mai roƙe jama'a assalamu alaikum sunana malam sabiu mai maganin shaidanu wanda ke maraɗi wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙe iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska bakin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo amma magani idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wurin wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da kasa ake musu a take da kasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamo wani aka yi in na garo na shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabiu ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kadai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kadai ake yi assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci na yau kowa fatan alkhairi ina so in tallata hajata wato sana'ata kasuwata a ba alfahari ne alhamdulillahi wani buri ne wanda nake da shi sosai da daɗewa kuma Allah ya cika mishi shi shi nake so in tallata ku taya ni farin ciki um, a lansar furnitures inda muke sai da kayan gadaje na kasashen waje masu kyau masu inganci Idan mun takaita muku wahala ku ta ku je ku kawo mu muna kawo muku su akwai gadaje akwai kujeru kayan kicin muna da labulaye cuttings kenan muna da abubuwan gida da abin da ya danganci gida muna da su banda kayan furniture muna da kayan yara maza da mata muna da jakunkuna da takalma na mata akwai kayan yara jarirai irin sabon aihuwa haka so duk za ku zo ku same su a ansar furnitures muna nan akan titin asibitin nasarawa to idan kuna neman ƙarin bayani ta yadda za ku same mu muna nan a instagram page ɗinmu mu um, official samira ahmad akwai namban waya 080 0926 za ku neme mu a wannan namba za ku yi mana whatsapp a wannan namba sannan kuma za ku iya yi mana dm ta official samira ahmad yawwa ku bulbulo mana kuɗi mu bulbula muku kaya muna finishin na gida interior decoration contract supply duk muna nan muna yi kayan toki kowa ya san kayan toki kaya ne masu kyau ku bulbulo kuɗi mu bulbula kaya muna nan muna jiran ku <laughs> da jaki ku aza masa gangami al'ansar furnitures gidan kayan daki har kicin interior decoration na sallar kayan zamani sunana abdullahi alhikima shugaban cibiyar hadawa da kuma sarrafa magunguna na gargajiya wanda suka dace da zamani da kuma magunguna na karantarwa addinin musulunci wanda muka shahara a faɗin duniya wajen sama wa al'umma magunguna kuma su samu sauki akan su da izinin Allah. Wannan cibiya ta alhikima tana farin cikin sanar da al'umma sabon ingantaccen maganinta da ta ƙirƙiro kuma ta buga shi a kan ilimi mun sarrafa wannan ingantaccen magani matsalar olsa da kuma ciwon zuciya duba da yanayin da muke ciki da kuma abin da tunkara na ibada ta azumi wanda sa muke gabatarwa da al'umma wannan magani irin mutanen da suke kasa yin azumi ko kuma in sun ɗau azumi yana ba su wahala ko kuma kwata-kwata ma ba sa iya azumin saboda larura ta olsa wanda mutanen faransa suke ce mata estoma to cibiyar alhikima ta kirkiri ingantaccen magani da izinin allah wani ko da baka iya yin azumi in kai amfani da wannan magani za ka yi ibada tare da 'yan uwanka musulmai da izinin ubangiji ana samun wannan maganin ne a babban reshen mu da yake cikin jihar kano a nan sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko kuma ka kira wannan lambobin waya namu da kake gani inda za mu iya aika maka maganin a duk inda kake a faɗin duniya ko kuma inda mu suke a tarayyar najeriya wannan maganin akwai na ruwa akwai kuma na gari muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladar wannan ibada da za mu yi ta azumi kuma ya sa wannan magani kamar yadda muka gwada sa muka jarraba sa muka ga aikinsa ya sa duk mutumin da ya yi amfani da shi ya samu waraka ya samu lafiya kuma ya yi ibada cikin kwanciyar hankali da nutsuwa tare da 'yan uwansa musulmai. Sutura adon jiki, sutura kwarjinin mutanen kirki, sutura mutuncin kowa. Idan baka san gari ba, to saurari daka. MA dan canji Nigeria Limited shine katafaren kanti ɗaya tamkar da dubu na sayar da atamfofi, leshina, shaddoji, gezna, yadika, baya jakunkuna, takalma da kuma dukkan kayayyakin da za ku suturce jikinku cikin aminci, kwanciyar hankali da kuma karamci. MA dan canji Nigeria Limited na nan a lamba tamanin titin IBB bayan Sani a Abacha Stadium Kano. sai rashin mu da ke lamba goma sha biyar layin 'yan nono gidan agwal mai ɗankwali kantin kwari a birnin Kano. za a iya kiran mu a lambar waya sifili bakwai sifili ɗaya takwas uku hudu shida shida shida shida da kuma sifili tara ɗaya biyu tara shida shida biyu biyu biyu biyu don tattauna da mu da iya ganin samfuran da muke da su a manhajar whatsapp ta yadda bayan kun zaɓa kun darje mu kuma mu aiko muku da su har inda kuke a cikin lokaci ma ɗan canji nigeria limited idan ana dara fidda uwa ake. Ah. Malam Ali, shi sharri ɗan aike ne, da sannu zai komawa wanda ya aike shi, ni na san ba za ka aikata ba. kuma kaf cikin ma'aikatan nan ba za su taɓa su yarda da cewa za ka aikata wannan laifin ba ka yi haƙuri umar hashim na san zai yi maka adalci domin shi ɗin adali ne tabbas saudat ba ni da masaniya akan wannan al'amarin da ya faru amma kuma sai aka ce ni ne don haka ina roƙon allah ubangiji allah zai iya bayyana mana gaskiya a duk inda take insha allah allah zai bayyana na gode sosai ya Allah ubangiji Allah ina roƙonka dan tsarkin mulkinka dan kaɗaita zatinka ya Allah ya Allah ka bayyana mana gaskiya Allah Allah wannan abu da ya faru ubangiji Allah ka bayyana mana gaskiya ya nuna wanda ya ɗauki wannan abu dan sirrin da ke tsakaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka saka mu Allah ka saka mu Allah ka saka mu ya Allah Wa ya dace wa ya sabo wani ba zai ku. Haka ya daɗe. Ka zauna kana ta tunani ka yi shiru baka ce komai ba tun su. Samira, Hajara ta umarce da cewa lalle gobe ne yau kowa albashi da safe. Kuma in baki manta ba Hajiya Sahara ta karɓi naira miliyan biyar a hannuna cewar kafin ƙarshen wata za ta dawo da su. Kuma ta dawo da su ba. Aiki ja. ya daɗe, kiranta ya kamata ka yi. ka gaya mata abin da yake faruwa Allah ko Samira ranka ya daɗe wanda yake cikin ruwa aka bashi takobi ba kamawa zai ba ai baka da mafitar da tafi wannan Siya babu Samira alaikum Jibrin. Wa alaikum salam Allah ya taimake ki. Amin Jibrin. rin ke daɗe akwai matsala fa. Matsala kuma dai? Menene kuma ya sake faruwa? rin ke daɗe yanzu nan Hajara ta umarce ni da na yi wa ma'aikata albashi gobe da safe. Kuma kin san akwai naira miliyan biyar da ke karɓa a hannuna. Kika ce za ki da su kafin ƙarshen wata. Allah ya taimake ki ba da kuɗin nan ba shine. Ita Hajara ce ta gaya maka haka? Eh ranke daɗe, ita ce. To shi kenan Jibrin, kada ka damu, za mu yi magana da ita. To Allah ya taimake ki, Allah ƙara ɗaukaka. Amin Jibrin, na gode. sakatariya. Salamu alaikum ranke da dai. Kin kammala? A'a ban kammala ba amma sura kaɗan. To shikenan ki ci gaba da yi a hankali gudun kar a samu matsala. Ok to shikenan idan na kammala ranke da zan kawo ki. To na barki lafiya. dace wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kai min ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi Rinke daɗe, zan yi tafiya? a ka tsaya in na gama sai ka baka kamar mishi. Ta hanyar. iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ni fa hankali na ya kasa kwanciya. Ka ƙara kiranta ta yi maka cikakken bayani. Saboda wallahi in ta tashi, kai ma ka san ba ka ce ta daɗi ba. Kada ka manta, ka tsone mutane ido da dama a ma'aikatar Indo! Ina na ta shiga ne? Indo! To ko dai tana kicin ɗin babban falo ne. Salamu alaikum Jibrin. Rinki daɗe. Wallahi hankali na kasa kwanciya. saboda in harkar nan ta tashi babu makawa kora ta za a yi aha ba da jibrin ai kaf ma'aikatan nan gaba daya babu wanda isa ya kore ka wallahi babu shi babu wallahi ka sha mun ka kawai Allah kai mu goban da rai da lafiya ganin goban shi yake da wahala baka da wata matsala Amin na gode Jibrin. kore ka? Taɓe ja, sai dai idan ban amsa suna na hajiya sara ba wallahi. Amma wallahi babu wanda isa ya kore ka daga cikin wannan ma'aikata. Babu shi. Samira. Kin ji abin da ranke da ɗaya hajiya Sara ta ce, ta ce babu abin da zai faru matukar tana raye. kuma tana gidan mai girma matawalli shikenan na sa mu ji alheri amin samira Hajara, samu labari za ku yi albashi a ma'aikata. Haka ne? Eh, haka ne. Amma hajiya lafiya kuwa? Lafiyan kenan hajara. Akwai kuɗin da na ara nira miliyan biyar. Babu wanda ya sani, kuma ba na son kowa ya sani. saboda na san kamfani yana da wadatattun kuɗi wanda zai yi albashi ba sai ya buƙatu a can ba ni hajiya sara ni ce na arguɗin wani kasuwanci ne na yi amfani da kuɗin da na yi tunanin 28 ga wannan watan zan maido wannan kuɗin sai kuma aka samu akasi shi yasa nake sa rai sai goma ga watan za a samu kuɗin in ya so sai na dawo da su don haka ina so kada kowa ya san wannan magana daga ni sai ke. a matsayinki na matan mahaifina ba zan iya jayayya da ke ba shikenan da kyau hajara na gode za ka sha ni. A'a, a aboka. Ba labarin abin da ke tafi da kai. duk da na san abin da yake gaba da kai amma ka gaya min baki da baki aljinu su ji abin da kake bukata abin da nake so shine a rufe min bakin su kan sake su kara min magana akan wannan miliyan biyar din saboda in ta tashi asiri na ya wannan kawai shine bukata ta dakata mm. dakata to me ka gani a cikin wannan Umar Hashim ne wannan boka. eh to ka gode wannan to gode masa na gode yi masa jinjina dodo na gode to so kake busa kaho kwanakinsa su kare ko kuma a bar shi da ransa ka samu biyan bukata boka ba na so a masa komai a bar shi mu ci gaba da gwagwarmaya da shi ya ganni na gan shi ya faɗa na faɗa amma dai a rufe bakin kawai to a bar shi da ransa matsala ta farko kenan eh ka san wannan kogin kogin maliya eh za ka ganshi a cikin ƙwarya amma kogin malle ne ƴaƴan aljanu ne suka kawo mana shi me ka gani a cikin nan me ka gani me ka me giwa mutum ne wannan eh. Eh? kai kai wannan me kake so a yi masa ka kar a ɗauko shi kuma kar a masa komai shine mai ma'aikatar a nan muke cin abinci a kyale shi amma dai a rufe baki ka san shi wanda kuma nima ce da shi ba ai ruwa ne mai nima kuma daga waje mai nima ka nemo shi me ka gani a cikin nan sake leƙa hajara hajar ce wannan hajar ce boka wai hajaran nan in ɗauko ta in kawo ta daidai nan kai mata abin da kake so da kanka ko kuma in sa 'ya'yan aljanu su yi mata abin da kake so a'a ka ɗauko ta a kawo ta a batta a fata amma dai a rufe baki kasi maganin kuɗin nan eh shine bukatar ta kuka sake bukawa to ita duniya sai an sai an yi faɗi tashi to sai an yi faɗi tashi duk wanda ka ji an ce gawa na can to in ka je ka duba ko ka tambaye shi ya ci kutumar ubansa one by one to bai ka sake bai hajiya sara hajiya sara ce ita ce uwar ɗakin na aboka hajiya oh, sara kawai mu sata a cikin kawai a'a a aboka in sata a cikin nan ina na kama ai ita ce uwar ɗakin na ita ta kawo ni ma'aikata a kyale ta amma a rufe baki ita ma sai abin da na ci kawai shine bukata ta shine eh ba mu gani za ka sha? Eh. ba za ka sha ba? eh kuma kake neman biyan bukata? ya zan isha wannan ruwan muka in sha maka? eh yau sha mu to na sha maka to wannan aikin naka mai sauƙi ne to ta wani ɓangaren kuma mai wahala ne amma fa ka sani kafa eh. ta kafarka eh ka san kafa ta kafarka an gane buka wannan aiki da zan yi maka eh. duk abin da ya biyo baya tun daga gidan duniya har zuwa gidan lahira tare da kai miki na yadda buka in dai bukata ta za ta biya na yadda ani biyan bukata ta kawai nake nema ta dauka eh me nauyin kayan ka dauka a ah, na dauka buka ai ban zo nan ba sai da na shirya yawa yanzu ta mun hannun ka a cikin nan wani nan a ciki boka hau to ka sa dama to dama ai alheri ce to na sa boka ka saka ku na sa yanzu abin da za a yi eh ka je ta za ka to shi kenan to boka yanzu bayan bakin bansirin da aka yanka akwai wani abu da kike bukata eh bakin jaki za a kawo mana bahago in aka kawo mana shi mu mun san yadda za mu mu binne shi da ransa a to bukata kake yi ba boka a binne shi da ransa kuma to tashi ka ah za a mm, za a kawo to an ga maka to za a kawo ba damuwa nagode nagode boka ba zan iya rufe bakina in yi shiru akan wannan maganar ba saboda ina kishin dukiyar mahaifina ba zan iya ina ji ina gani a zalunce shi ba tare da na faɗa masa ba lallai ya kamata mai girma mata ya ji wannan maganar Magana ta kai ƙarshe. To shikenan Hajjaju. Yanzu hankali na ya kwanta saboda kin san fa Hajara ba karamar salon kila bace. Ai na shawo kanta. Kai dai ka je kai baccin ka mai daɗi. <laughs> Hada mun shari kuwa ranke daɗi. Masha Allah. Não! Não! Não! Não! Kai! Tafi da shi! Let's go! Let's ah! ah! go! Let's go! Allah! Waya! Waya! Waya! Deko, deko, deko. Waya! Waya! Is there is so akasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba assalamu alaikum ni ake kira gamba ɗan mazaunin jihar kano ƙaramar hukumar gabasawa garin karmami allah abin nufi da bukata shi mana baiwar wannan magani na hiv da ya dasa maganin yake ratsa asalin jinin mutum daga gan jikinsa yawan koyo wannan cuta mai kare garkuwar jiki har ma ya samu sauki cikin yadar allah allah ya sakawa kakanmu sarkin aska abdallah wannan sallarsa ne ta sa muka samu wannan magani na cutar hiv wato ma'ana cutar sida allah cikin ikonsa in dai mai larurar cutar hiv wato ma'ana cuta mai kare garkuwar jiki muddin wanda ya kamu da ita ya amfani da wannan maganin da nake bayani a halin yanzu allah cikin ikonsa yana wanko cutar ya raba shi da ita cikin yadda allah jarabta ta aure takan sa mutum ya ɗauki wannan larura ta zamani wannan kalan maganin muke amfani da shi wajen wannan warkar da larura ta hiv kenan jarabta ta yankan farce ko aski takan sa a ɗauki wannan larura ta kanjamau jarabta ta ma'amalar yau da kullum takan sa a ɗauki wannan larura ta hiv waɗanda muka ba su magani suka warke wasu he abin ya cika su da kokwantan ƙara komawa wani guri su ɗauki wannan larura ta sida allah cikin ifansu in har suka yi amfani da wannan kalar magani maganin yana zama garkuwa a tare da su sannan wannan magani na hiv wato maganin cuta mai kare garkuwar jiki ta inda za ka gane in mun baka shi ko kuma in ka karɓe shi ya maka amfani a jikinka za ka ga waɗannan alamomi guda biyar sannan ingancin maganin ne yasa hukumar nabdak ita kadai ta baiwa wannan cibiya ta almubaraka damar tallata wannan magani na hiv babban adres ɗin yana a garin karmami karamar hukumar gabasawa jihar kano mazauna birnin maiduguri muna a kwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna yin aiki duk ranar litinin da kuma ranar talata mazauna kasar chadi muna garin jammaina unguwar gasi daidai assembly wajen abubakar baiwa. wanda suke a birnin tarayya abuja muna nan a area 1 afu kwatas a nan ma muna aiki ranar juma'a da asabar wanda suke kuma can kasar ghana muna nan a garin kumasi daidai roundabout na transformer mazauna jihar adamawa wato birnin yola muna a garin gwarore muna aiki duk ranar litinin da talata na kowane sati mazauna jihar lagos muna nan a unguwar alaba muna aiki kullum cikin yardar allah mazauna jamhuriyar nijar za su samu wakilinmu malam abdul jalal mai tarare na garin geci masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullah sunana yusuf shugaban cibiyar alfa'ida islamic medicine mun gode wa Allah ga irin samun waraka da ake yi a wannan cibiya domin ba da magunguna a kan dukkanin cututtuka da suke damun al'umma cibiyar alfa'ida ta tanadi magani na musamman ga masu fama da ciwon hanta cutar hawan jini ciwon sikila cutar koda da ciwon olsa wato gyamban ciki wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar alfa'ida ce wacce take badawa ga masu fama da cutar hiv kuma su rabu da wannan cutar har abada insha Allah sannan ta shirya magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i ko matsalar rikicewar al'ada tare da matsala ta low sperm count wato karancin kwayoyin halitta na cikin mani ina mata masu fama da rikicewar al'ada ciwon mara mai tsanani da matsalar sanyi na infection insha Allahu idan ka karbi magani daga cibiyar alfa'ida za ka yi godiya ga Allah mun tanadi magunguna domin kona matsalar aljanu iska sihiri sammu ko aiki aka yi maka muna warwarewa da izinin Allah ku garzaya cibiyar alfa'ida domin karɓan magani akan dukkanin larura da take damu ka karɓi magani akan farashi mai sauki ka samu waraka da izinin Allah ina magidanta masu fama da rauni na mazakuta kamar rashin ƙarfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta muna tura sakon magani a duk inda kuke a faɗin duniya bisa amana za ku iya ɗaukar nambanmu na whatsapp domin ku yi mana magana za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar kano gadon kaya cikin shayi plaza saman beni shago mai namba 85 a jihar sokoto muna emia yahya road cikin wadata plaza saman beni a birnin maiduguri muna abba ganaram cibiyar alfa'ida ta shirya tsab domin ku da za ki bani dama da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya ina so ka sadaukar min da aisha labiba domin cikawa mahaifiyar alƙawarin da ka ɗaukar mata ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar Aisha Labiba ba. <gasps> Idan Allah ta yi haƙuri ta suke dawo mutuncin aure na. Ki haƙuri da rayuwa Aisha. Ki haƙuri da ɗaddare. Fiye da yadda yake ganin da kuma kan iska. Abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa. Uwa ba a canza ta a rayuwa. Uba ba a canza shi a rayuwa. Dan uwa ba a canza shi a rayuwa. Wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashi na ba? Wannan auren auren ce kuna yi. Ma'ana miji a suna kai kuma miji a aiki. Aisha Labiba. Ba ta mu ne. Ba mu da dangantaka da mata. Ka kusa ko ta nisa. La ilaha illallah. mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda ka da kokoman da zai fanshi ranka matukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni kawai ka saki matar ka lauran aura ko me yasa mutane ba su da tunani ne oke idan na taimake ka ni kuma in goma bakin titi ina a taimaka ma Allah dai wai to ai ko me muke jira mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai taya a banza ba da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke gabatar muku da gawur ta champion din Aisha Labiba akwai gina rami da ba sai wani ya gina ba wacce ba ta so na din ita nake so ke kuma da kike so na bana su. kai ka san me kake faɗa kuwa tsintacciyar magen kake magana ka aura wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi kowa a ciki har da ubanka ai inda hannawa farin cikin ya lalace kowa ma sai na shi ya lalace kamfanin harara production ke gabatar muku da wannan shari na aisha biba. labari game da tsarawa sa da musa ya riba daukar nauyin shirin sanin dan sani shiryawa daga zabakulin marubuci wato abba harara ba da umarnin shirin daga matashi kuma fasahin darakto nura mai shababu ku dinga samun wannan shiri duk ranar asabar da misalin karfe takwas na dare ku dai kada ku don da subscribe kana ku na kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na aisha labiba labiba kun ya kawo damuwa a zo a ba ku kwaya a ba ku makamai ku je ku sari yan uwanku musulmai haka za ka jefa yan uwanka cikin ba. ni fa zan ɗebo ta da zafi ba za ta shafe ni ba ba shi da aikin yi sai zagin shugabanni idan muka koma kan kujerar mu kowa ya koma kan kujerar sa ya kamata a ce mun kashe su hasken arewa directly ba haka yaro ya zo duk ya sa jama'a su sane mu suke dangwala mana dakile dukkan shirin sa zamu yadda zai daina tasiri a idan jama'a kuma cikin kwana uku bana magana It's cried with outstanding, touching, intense, insightful, comical, charismatic, enjoyable, and for his way. What a uku! Akan kan ƙaramin Amma fa ya gagaru manya-manyan ƙwari. Wa ka ce? Hasken arewa. Ba a sani, ba a hana ni, ba a sani dole ba. shikenan kenan kin jefa rayuwarki cikin haɗari. Ko da na rasa raina, kamar na yi shahada ne. Ina zargin akwai wanda suka dau document ɗina ta kwamfutar. Duk wani lichar na gidan nan ita take Wannan wani irin sakaki ne. Shi ne ke neman ki ci min dunduniya. Wannan ba bai ƙaudata ba ne. Na duk inda ta shiga a gidan nan za ta iya ɗaukan abu ma ba a Ko bakin ku ɗaya ne. There is no retreat no surrender. Back in the war war war is war for the war. Wata uku. idan na ga hasken arewa daga ni sai shi wallahi sai na harbe shi me ya muku ke yanzu za a yi ta ta kare ta yaya kika san da wannan zaman ka shirye yadda za a yi garkuwa da kai menene mafita tubunka da makircinka sun ninkanawa sun ƙara ninkanawa sau dubu To ni me ya aiki na gida? Kai wawa ne wallahi, kai wallahi sakarai ne. Me ya shigo da kaina? Ni ba farauniya ba. Ya za a su kyale ni bayan ni ma ban kyale su. Suna da makamai ga 'yan daba, ina kai ina su. wata uku Auri Hasken Arewa Screenplay Abdulaziz Sani Madakin Gini Executive Producer S.Y. Garba Producer Anas Kibadash Assistant Director Nafiu ABCD ka yi bincike a gidan nan domin makashinka yana tare da kai. Waye ne wai ike shirya min wannan makirci? Ba yaro karami ya zo rinka nema yana lalata mana abubuwa. Ya zama dole in yanka wa yarinyar nan biza. and directed by Anas Adakawa. Wata uku season two" Baki tabbatar an ce gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai an ce ƙarya ta ƙare. Ko dai ka zo tafiyar mu mu baka matsayi mai kyau ko kuma mu raba ka da komai da kuma kowa naka. Barazana zaki mu? Ana bibiyar rayuwata. Duniya so kike ta zage mu? Wata uku sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna wata uku TV a nan ne kadai wannan shirin zai ci gaba da zuwan muku takwas ga watan March shekarar 2023 da muke ciki ranar Laraba misalin karfe 8 na dare wata uku zan kama ta dumudu dumu sama da shekarar biyu ka kasa kama ta ina so ka kwantar da hankalinka har gidan ubanta na sani zaka ba da rayuwarka da karfinka da komai naka wajen ganin ka kare mutuncin aikinka ka iya bakinka su wai suka kashe almajirai uku a nan jiya da daddare kar wani daga cikin ku na ji ya kara magana na san kaina na san kuma doka ina so zamu yi aiki tare da kai i'm not sure ba bude maka ido zamu mu yi ba kai ni ban da tabbaci akan Mascot Entertainment brings you another brand teaser, Kayar Fansa, Kayar Fansa. kada ka kuskura ka bakonci lahira ba tare da kuzuri ba waɗannan su ne matsala ta yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raju. na tara dukiya mai matukar yawa me muka raka haka Allah ya jarrabe ni da wata fitina ka kashe mu kawai mutum uku ne suke farautar rayuwata a halin yanzu dole sai na hukunta ka na yi muku iyaka tsakaninku da ita. A movie full of betrayal, ah! dishonest and above all superiority complex, a luxury life. how the die is cast find out in fansa. sajin ban gane ba ita ce ki kuma mahaɗi mafi sauƙi da zai kai ka ga masu ƙulla mugayen wannan harkar lolin gaba ɗaya ita ce kake danganta ta da mugayen ayyuka irin wannan ai tafiya ba mutuwa ba ce na sani abubuwa guda biyu a rayuwata ban da wata matsala shi yasa na zaɓi in kaurace wa dukiyar mahaifina wallahi ni ma tsoro nake ji zan dawo maki da farin cikin ka shirya karɓar kasada Surely, only God can arrange whoever he likes without judgment and whatever you lost is not destined to you. Na san Sai na ga bayan ka. Bin bai cancanci rayuwa ba. Babanki attajiri ne. Arzikin mahaifina ba nawa bane. Ban san taya ya tara su ba. Produced by Masoud Rabi'u. Story screenplay and directed by Smart Ahmad al Babu shakka wannan fuskar na santa. Kuma gogage ne. Hikayar fansa yana nan tafi. za ku dinga samun wannan shiri a tashar Masaudi TV da ke kan manhajar YouTube a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin zama ɗaya daga cikin wannan tashar ta Masaudi TV. Waya Allah cikina. Waya Allah Allah Allah abba wai yanzu ya zami ai abin da nake tunani kenan dama wani asibiti zan kai ta ta samu waraka ne yarinyar nan salamu alaikum wa alaikum salam to ina likitan kuma abba ya an samu mafita kamar ya mafita bara ai kemis eh dama kwana daɗe ina jin labarin bara kemis din nan sai dai ban san inda suke ba ai tuni kamfanin bara kemis sun buɗe cibiya a garin kano ta masu kula da masu cutar sikila kuma a warke ras da yardar allah alhamdulillah kamfanin bara kemis yana nan akan titin zuwa katsina daura da kurna makaranta a jihar Kano. Ina al'ummar da suka dade suna fama da nau'in cututtuka daban-daban musamman waɗanda aka dade ana ta kila wakala akan musabbabin su da masu zargarin ziryar jaka ka dawo kai har da ma wasu bujirarru kuma tabararrun cututtuka masu kunnan kashi da ma wasu waɗanda suka ki jin dukkanin wani nau'in magani da masu bujirewa nau'in magani da masu zillewa kiwon lafiya na zamani da na daure wannan mashahurin kamfanin magani mai daraja ta ɗaya a duk faɗin ƙasar nan da ma ƙetare wajen sama mutane ingantattu kuma tsayihan magunguna na asali wato bara'a chemist habal nigerian limited karkashin jagorancin dr batsayi babban tunjin malami masanin itatuwa na hakika na yi muku albashirin samun waraka da'iman ta yadda za ku samu sukunin warwasawar rayuwarku madalla da bara'a chemist masu ingantaccen maganin sikila kuma ga masu fama da asma farfadiya da mutuwar ɓarin jiki cutar daji wato kansa ciwon hanta ciwon oda da kuma dukkanin nau'in cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam. Tabbas Bara'a Chemist suna amfani da dabarun zamani da kuma sahihan magunguna na asali wanda suka samu tantancewa hukumar NAFDAC. Ko kuma ku tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Sifili takwas biyu takwas biyu biyar bakwai uku takwas ko sifili tara tara tara uku ɗaya hudu hudu hudu hudu. Chemist kamfanin maganin warakar kowace iriyar cuta da yarda Allah. Jirgin sama mai masoya da yawa ka ɗau mutum ka ɗau kayansa. Hadarin gabas mai zub da ruwa. Ruwan dare gama duniya. Tafiya maganin gari ne. Mai kamar zuwa kan aika. Dr. Dukko Umar Radda. Ƙwararre kuma masanin noma da tattalin arziki. Ya yi digiri haso uku a fannin boko. Kuma gashi yana da ilimin addini. Bugu da ƙari gashi matashi. Na matasa na kishin al'umma. Kuma ya yi aiki a hukumar Semidan ta ƙasa tun daga shekarar 2016 zuwa shekara ta biyu. inda ya tallafa ma al'umma maza da mata da jari da kuma abin sana'a don bunƙasa kasuwancinsu a Najeriya. Dr. Dukka Umar Radda ya samu yabo a gurin al'umma da dama a faɗin Najeriya. Saboda haka ina al'ummar jihar Katsina da kewayenta mu yi gangami mu fito a ranar zaɓe. Mu zaɓi Dakta Dukka Umar Radda. A matsayin gwamnan jihar Katsina. Don mu rama alkhairi da alkhairi. don ƙuri'arka ita ce ƴancinka. Dr. Dukko Umar Radda shi ne mafitar jihar Katsina. Domin ya yi abin alkhairi kuma mun gani. Shekara ta 2023 a jihar Katsina. Sai Radda. Sai Radda. Sai Radda. Sai Radda. Sai Radda. Sai Radda. Sai Radda. Sai Radda. Mu dangwala madadar Allah ya samu yau ji. Gwagware ya ci zaɓe. Wannan sako ne daga Izzat Sotim karkashin jagorancin Honorable Lawan Yahaya Ahmad Bakori. Allah ya bada sa'a. Amin.